an yafqahu qawla jama'a mutanen Nijar assalamu alaikum alhaji kane kadauri habibu ke magana president na parti SDR Sabuwa kuma eh, mai gwagwarmaya kwarai don ganin cewa Nijar ta samu incin kanta kuma 'yan Nijar dukkan su gaba ɗaya suna jin daɗin rayuwarsu alhamdulillahi godiya ta tabbata da Allah kuma tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon Allah yau dai kwana uku mutanen Nijar dukkan ku kun ji kun gani milki na tarayya wanda ya galla zama mutanen Nijar mulki na tarayya wanda ya bautar da mutanen Nijar milki na tarayya wanda ya sace kuɗin mutanen Nijar duniya tana ji tana gani milki na tarayya wanda ya ɓata zaɓe ya yi satar zaɓe aka hauda muna bazun Muhammad da sunan shugaban ƙasa muna ji muna gani ba shi ya ci ba zaɓe aka kwace aka bashi wannan milki ne aka kifar da shi shekaran jiya gada amma yau wai mu kasashen duniya ne suka tashi suka yunkuro suke da niyyar su zo su kawo ma Nijar farmaki saboda wannan sojawa wanda sun ba da rayuwarsu ne duk wanda ya yi ta rayuwar shi ba da su sunan 'yan ƙasa kuma waɗannan sojawa abinda mutanen Nijar ya kamata ku gane sojawa ne wanda tare da su ake tahiyar da mulkin nan ke dan ba dan kwaɗe ba ne in dan wani abu ne suke nema na duniya suna da shi amma su suka tashi suka sadaukar da rayuwarsu saboda mutanen Nijar yau ana neman mutanen nan a taho a kawo musu farmaki a sabkar da su kuma a da da muku wannan milki na kama karya wannan milki na danniya wannan milki na babakere kere da rubda ciki bisa dukiyar mutane mulki na mai da ƙasa baya shine ake so a yi mana a yau Nijar to mutanen Nijar muna kira da ku yau ba ma zancen ko siyasa bane ba wannan zancen inci ne na mutanen Nijar zancen iyauci ne na mutanen Nijar zancen nuna ma duniya duka gaba ɗaya da abubuwan nan da ake zargin mu da su na koma baya na rishin kishi na rishin sanin inda duniya ta ta sa gaba yau ne ya kamata a ce nan zuwa gobe da sahi mutanen Niger dukkan su gaba ɗaya sun hito don su nuna ma duniya cewa wata ƙasa makwabciyar Niger. ko kuma wasu ƙasashe na turawa ko kuma ƙungiyar sai dai yawo da duk wasu ƙungiyoyi can na afirka sun yi kaɗan su tilasa ma mutanen nijar dole sai sun zamna da milki na tarayya wanda baya kyautata ma kowa sun maida mana ƙasa baya sun bautar da mu mutanen nijar yaro da babba mata da maza muna da bukatan gobe tun karfe bakwai ba ma sai an tsaya karfe takwas ba tun karfe bakwai mutanen Nijar dukkan ku ku hito cikin garuruwa na Nijar ku tako ku goya ma wannan Eh, sabin sojawa da ake ce ma CNSP baya mu goya musu baya bisa kan wannan juyin mulki da suka yi don da sun yi shi ne saboda mu don muna fatan kun gane Allah ya ba mu sa'a kuma Allah ya karya mana duk wani munafuki Allah ya karmaya mana duk wani wanda bai da bukatar Nijar Allah ya karya mana duk wani wanda yake ganin Nijar ta zamanto cikin mulki na koma baya cikin eh, tsari na yi ma wasu kasashe na turawa abinda suke da bukata amma ba gyara ma mutanen Nijar eh, eh, abinda su suke da bukata ba muna son mutane su gane wannan dama ce da muka samu in wagga dama ta kuce mu mutanen Nijar kuka yarda aka maido wannan milki na tarayya a nan Nijar to ku tabbata da kowa cikin mu sai ya shirya baliz din shi ya bar gari don muna kiran ku ku hito ku ba su goyon baya in kashe yan Nijar din za su yi duka su kashe yan Nijar din su kai da wurin su su soja amma mu sai mun ba da rayuwar mu kafin a kai su wurin a kai wurin wannan soja don ku muna so dukkan ku ku hito ku ba su goyon baya mu nuna musu goyon baya mu nuna musu da muna da iyauci kuma mu kare kasar da kanmu amin na gode. Allah ya ba mu sa'a kuma Allah ya tabbatar da alheri subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik